sa ka sha kallo a duniya akwai gwagwarmaya sannan kuma akwai fama. fanta. Me sa kuke kokarin rufe littafi don kun karanta shafin da ya muku daɗi ba tare da kun je shafin karshe ba? Waiwa na wakilta ya jana'izar gawan nan ne. Ni ne. To waye shimfiɗa tabarmar zaman makokin? Ni ne. To me yasa bayan jana'izar ta tabbata tare da ka bi ta ka tabbatar an saka ta a rami ba? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To gawar ta tashi. sai maza maza ka je ka daɗe tabarman zaman makokinka don guguwa da ta taso wallahi ta kanka za ta fara domin soyayya da take tsakaninta da su ba yadda za a yi suna ji suna kallo su batta ta koma It's okay. It's okay. Inspector Wally. Yes, sir. wanda tim ne suke stand by yanzu tim b a hada su su za su wannan operation din yanzu yanzu nan okay sir ita kuma dido keep one eye on her dido dido sa yi magana da tim b consider it done sa What's up? Morning. Monsa. Morning. Ku nemi hanza. Za ku fita tare da wannan yarinya yanzu. Za ku tafi na yi. Okay, sir. Yanzu yanzu. Okay, sir. You can go. Karan ɗan sanda irin ka kwara ɗaya bai isa tafi da ni ba. Ɗan sanda na gagara. Babu gagarare sai barare. Zaki baya haushi. In ga haushi to kare ni irin ka. zaki ya haushi ya sayari da muka kashe tsaya makarantar shi kawai ya ki tsaya ya shiga gonanmu ne dole yau sai ka mutu kuma babu yadda za a yi datti ya kauda abin da yake da tsari <laughs> Dale! In ina raye ba za ku taɓa tasiri a doran duniyan nan ba. taba sa ka taba sa ce ba taba kisa ba amma dai na sara ban san adadin ta ba na sara gara na sa to muka ba ba ba adadi na taɓa kisa ka taba kisa ne ce ma? Wane ne? Kisa? Wai, shi ne ma ruwan shanmu kuma shi ne tuwon cinmu. Ka maganin kisa? barin kisa ƙwarai kuwa na taɓa burɗe wani wuya Yaros. Yaros. Adres mutumin kenan? Eh. A very good. Okay. Detail kenan? Eh. Sa akwai mutum tara da ba a fitar da detail ɗinsu ba. So, please, a yi a samar da su. Gane ko? Eh. suspect din nan ya rasu fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya rasu yes sir serious yes sir yanzu yanzu likita yake tabbatar min da haka okay kuno ne a wajen Da gani sai likita da nurse sir ku kulle kofar kar ku bar kowa ya shiga zan san abin da zan yi akai okay sir um, sb kina iya tafiya okay, ina tashin a kona abu da nake bukata zan nemi ki okay, mm. yawa barka da zuwa yawa da Allah nawa ne karamin daki a nan wurin ku eh karamin dakin ya fara daga dubu goma sha shida alaikum wa alaikum assalam barka da yawa sani haka ce ina so in baka waya to wane ne hello gani nan a wurin ok to bani shi kana ji na yawa abin da nake so ka ba ta ɗaki amma dala ka ka nuna mata ina cikin hotel ɗin nan to to shi ke ranka dai ora kan ma ka kawo ta bangaren da nake ba da ba ok ba matsala ok gashi me yasa za ka bada ɗaki haka kurun ba bisa ka'ida ba eh ai da yake wannan ya ce watan kwastomin mu ne shi saka to ko da kwastomin ku ne haka ya kamata ka ɗauki makullin ɗaki ka bayar ka san cewa ka da doka ba haka bane ko kaɗan yana cikin wata ne baya so ya ta san cewa yana ciki ne shi ne dalilin da yasa ya haka ya ce min idan ya gangaro zai cike mata information ɗinta okay yana nan ma kenan eh, yana nan gaskiya ne saboda ba shi da gaskiya shi mai laifi ne shi yasa yake ɓoye kansa a wani ɗaki yake a'a wannan ya saba ƙa'idar aikin mu Luke Youngman a mai police officer gaya mun Two o oh two ne. Room two o oh two. Very good. Officers, na ce police ne suka shigo bincike cikin hotel mu okay sir to kenan ṣe. okay. ẹ̀rí. Hey, Shugoto. Don't move. You are under arrest.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 inda daga nan ne ake aika magani a duk inda kake a cikin jamhuriyar Nijar. Albishirinku al'ummar duniya shahararriyar cibiyar sha'aban ta zo muku da ingantattun magunguna da babban tanadi da taiwa ma'aurata ta yi muku tanadin ingantattun magunguna domin lafiyarku lafiya babu mai fushi da ke domin haka nake muku albishir da magungunan da ya shafi maza ko mata kamar matsalar masturbation wato istimana'i wasa da al'aura biya wa kai bukata hakan yakan janyo mutuwa ga ɗa namiji ya kasa biyawa iyalin nesa bukata da rashin haihuwa sanyin mara da saurin inzali kankancewar gaba da sauran cututtuka da suka addabe mu kamar haka ciwon koda hawan jini diabetes da duk sauran manyan cututtuka da ƙananan su wa'inda lokaci ba zai iya bamu damar bayyana muku su ba magunguna kala biyar muke bayarwa game da irin wa'innan matsaloli kuma ana samun waraka da yardar Allah mun baiwa dubbannin al'umma sun yaba da aikin maganin shahararriyar cibiyar na nan ta ba da maganin gargajiya wato sha'aban ta muku tanadin magunguna cikin sauƙi da rahusa da rangwame suna haba-haba da duk wanda ya zo neman taimako ina ƙara sanar da ku shahararren cibiyar nan wato sha'aban tana cikin jihar borno state muna tura maganin mu zuwa ko ina a faɗin duniya ga adireshin mu kamar haka borno state tailoring and fashion plaza mafoni opposite kanem hospital saman beni shago mai namba takwas za ku iya tuntubar mu a waɗannan nambobi kamar haka ko kuma ku tuttuɓe mu ta layin wasu kai tsaye cibiyar sha'aban tana maraba da kowa Bismillahirrahmanirrahim Fata na garin Lamiri, haziki fasihi kuma dan baiwa malam abdurrazak mai riƙiya da ikon allah ina masu iskoki ko waɗanda aka yi musu sihiri to kuma tso kusa ku ji kakarku ta yanke saƙa ina masu fama da ciwo wanda ya shafi bugun iskokai ko ciwo wanda ba a san maganin sa ba albishirinku mutanen duniya Allah sai da ya saukar da magani sannan ya samar da cuta to ga uban aljanu kuma kakan aljanu malam abdurazak mai takama da ayoyin Allah zai warkar da ku kuma daɗin daɗin shine ku tsaya a duk inda kuke ku kira shi ku masa bayani nan take a kira iskokin kuma a warware matsalolin da ikon Allah ko san menene sirrin ku tuntube shi akan lambobi kamar haka tara shida bakwai uku biyu ɗaya biyar tara ko akan lambar shi tara ɗaya biyar bakwai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 alhamdulillah shi kuna nan tun na nan tun da ku sannu sannu tunayi malam lafiya gajiya ya ku ji ba kullum ma so Allah yi jagora Allah ya shige ba malam ina daktar ne har yanzu kuma likitan nan muna tare da shi aka yi mara wani kira na gaggawa sai ya tashi ya fita Eh, muna tare da shi a zaune to kin san al'amuran aikin nasu da sauri ma ya fita tun ɗazu ya kai wajen awa guda yanzu dai tukun bai dawo ba malam an kira shi kuwa in to ɗazu dai na kira har sau biyu kuma bai ɗaga ba saboda ko sha'anin aikinsu na likita kinga ko ba sa ɗagawa amma dai har sau biyu garin kiransa malam hayo dai kaga bai daga ba bai daga ba ko haka ne sau biyu ni ma ɗazin ina ta kira to mutum bai daga ba bayan da za a yi mu ga nan tasa welcome sir wani information ka samu a kansa abin da ya faru sanu ya aka yi doctor doctor na san waye sa a kashe waye na sani mai gidana ne waye mai gidanka mai gidanka waye mai gidanka faɗa mu faɗa mu <laughs> mai gida waye mai gidanka <laughs> doctor wannan maganar ina so ta zama sirri ina son wannan magana ta zama sirri kuma ina so a ci gaba kuma ina so a ci gaba da ba sanaka ina so a ci gaba da ba wa gawar kulawa kamar ta mai lafiya sannan na sani akwai alluran da za a iya mishi ba tare da gawar ta sauya daga normal yadda take ba saboda abin da na sani ne duk wanda ya yi yunkurin kashe shi zai biyo baya domin karasa shi yasa okay to ba problem but now i have an important issue wulaƙanci kenan ka biya kuɗinka kenan ma ina baka biya ba kuma ai wannan likita iya iya bakin ƙoƙarinsa shi fa yake taimake mu fa a wajen 'yan sandan nan har wannan yaro ya fito to shi kenan malam yawwa yawwa ga shi malam to alhajin ne salamu alaikum lafiya lafiya kalau a ba komai ba komai alhamdulillah wannan yaro ai ɗana ne alhaji eh, ai ɗana ne kuma ita hakkin maƙotaka ai duk wannan ai karamin aiki ne da hakkin maƙotaka yake a kaina eh, ba komai wallahi ba komai yawa to madalla to gashi hajiya to alhamdulillah wannan kwa iya tafiya ma eh, ba matsala ku je ni ina nan insha Allah har zai zo shi shi shi alhaji ina doktor nan yayi yayi nan ina so ka sa ido duk abin da zai ka tabbata akan gidanka yake yi is that clear yes sir amin alaikum assalam yawa a ah, ba komai ba to ba komai yalla bai sannu wallahi wani dan sanda ne na da shi ya bata min lokaci Allah sarki saboda patient ɗinsa guda daya kuma ni aina mutane da yawa ne in mutum dubu ne ina da ikon duba su yau saboda patient ɗinsa guda daya duk ya rikita ni haba da Allah ka yi hakuri don Allah baba ka yi hakuri wallahi aikin ne sai an kari yawa to mun yi waya da shi likitan da zai zo ya duba mara lafiyar ba ma ita kadai ba ce akwai wata su biyu ne zai duba kuma insha Allah yana nan zuwa na san shi da alƙawari zai zo insha Allah yawa sai mu dan yi hakuri mu jira shi yawa a yi hakuri baba da Allah a ba komai wallahi Hello, sir. Hello, ASP ya aka yi? I have take over already, sir. Okay. ya yi kyau kana asibitin ma kenan? Yes, sir. To yanzu ya ake ciki? Ina so a yi press release ne a gaya wa duniya cewa wannan kidnapping yana samun sauki yana murmurewa daga halin da yake ciki. To me hikimin yin haka ASP? Yin hakan shine zai sa wanda ya aikata wannan abu. Okay. Ko da a cikin me yake ya dawo don karasa aikin da ya fara. To wannan yayi ba damuwa ba matsala. amma fa ka sa ido sosai this is the priority ka gane ko that is very good well done job help you thank you i'm proud of you yes sir a yan wato ka gan shi ma gashi ya kira wallahi Allah sarki hello wa alaikum salam ya yawwa yawwa to ka zo ko to jira ni da Allah ina zuwa sai yanzu mu taho yanzu ina zuwa ba gwanin taho shi to madalla alhamdulillah haƙurci mawadaci hello ya fito daga ofis ɗinsa ya sauka ƙasa Okay, sir Okay, sir na yi ya yi kasaran ranka ya daɗe yanzu nan shi kadai shi kadai ne amin alaikum salam yawwa sannun ku a ba komi ba komi Sannunku ku da dawowa sannu sannu sannu sannu to baba to wannan shine likitan da zai duba mara lafiyarka. to alhamdulillah sannu ba. sannu an lafiya eh, a jiki alhamdulillah amin ya Allah to Allah ya dazan zatin sa madalla inda za ka je ka je ka ga 'yan ta'adda ba za ka taɓa ganin ɗan wani babban ɗan siyasa ba ko wani ɗan babban jami'in gwamnati ko wani ɗan basaraki ko wani ɗan attajiri ko wani ɗan babban malami duk sai mu yayin talakawa yalla ko gadi jalo is not a professional kidnapper ni kake gaya wannan maganar za ka gani shi kai ba mutumin kirki ba ya ce ba ba ya garkuwa da mutane nawa akai a garin nan so mutum ya cewa an dakile duk waɗannan matsaloli ya excellency shanu nawa aka shiga rigagen fulani aka ɗauka a bayan ƙoƙarin naku makarantu nawa aka shiga aka ɗibi yaranmu aka tafi da su a bayan ƙoƙarin naku fyaɗe nawa aka yi a bayan ƙoƙarin naku da kuke yi motoci nawa aka tare aka yi wa fashi da makami a wannan jihar? imani ne ya shiga zuciyarka prison kenan alaji fim din gari guda ya fito fim ne mai sabon yanayi da ba a taɓa yin kamar sa ba Kulatsa link din da ke ƙasa ko sama ku neme mu a shafinmu na youtube da sunan islamic film empire idan kun shiga ku latsa subscribes sannan ku danna mana ƙararrawa don samun sanarwar fitan sabbin episodes akai-akai albishirin kuma aurata matsalar da ke damun ku mai bata rayuwar aure ta zo ƙarshe ya amfani da msk posta mai alamar doki sinadarin karfin maza mafi inganci wanda kamfani ya sarrafa shi daga ganye da tsaro don inganta rayuwar aure idan kana amfani da msk booster zai raba ka da amfani da kwayoyin zamani a kowace rana hukumar tantance magani da abinci nafda ta ba shi lambar shaida kamfanin yana aika wa mai saye guda ko sari a ko ina yake a duniya akan farashin dalar amurka goma a farashin najeriya Najeriya naira dubu biyar kacal don neman ƙarin bayani ziyarce mu a adireshin mu na yanar gizo www.mskbooster.com.ng za ka samu cikakken bayani cikin turanci ko hausa har da malarabci ko a tuntuɓe mu a wannan lambar waya sifili takwas sifili uku uku tara tara hudu sifili shida bakwai isar da wannan sako zuwa ga abokai MSK Booster mai alamar doki idan ba MSK Booster mai alamar doki bane ba daidai suke ba. ku mutanen garin Gusau. Fataskun da kuma birnin Kebbi, Malam Kabiru Musa Jammaji, marubuci mai kuma shirya fina-finan Turanci a masana'antar Kannywood ya buɗe muku ajujuwan koyo da kuma gyaran Turanci a garuruwan za a raka gabatar da waɗannan darussa a ranakun Asabar da kuma Lahadi. Wannan dama ce ga mu matasa, maza da mata, ma'aikata, 'yan kasuwa da kuma ɗalibai. A garin Gusau za a same mu a Kambari Plaza da ke unguwar dole kan titin zuwa gidan gwamnati. A garin Fataskum za a same mu a shago mai kallon layin jujin OC kusa da police station jikin transformer. A birnin Kebbi za a same mu a Sado Plaza kusa da masallacin Abbas Jiga. Rafin Atiku a hanzarta zuwa kada fom ya ƙare muna buɗewa kullum daga ƙarfe tara na safe zuwa karfe shida na yamma sai kun zo. Jama'a salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa sunana tijjana abdullahi asansi ni ne producer fim da a duniya executive producer fim din sanda na rago na dadi jima giya a bale ni acto ne a cikin na duniya da sanda ina kira ga yan uwana abokanan sana'ata abokanan neman abinci na yan garin to abin da ake kira shi ne bai kamata a ce yan dalilolin akan kwaki magana kuna ɗaukar ga mutane ba kwafi so kun ga dole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 Kadin mai neman kayayyakin mu waɗanda muke siyarwa kamar sanda da duniya zai buga kira wannan lamba wayar kamar haka a duniya inda ranka dole za ka sha kallo a duniya akwai gwagwarmaya sannan kuma akwai bama a duniya wasu ba su da kwana a duniya wasu kuma ba su shan rana a duniya wasu kuma ga su na fama da yanayi ne ke sanya zuciya kuna waɗansu babu na ce ko dare zuwa rana waɗansu sun wuce ma dukkanin tunanina a duniya a duniya ne a duniya wani bai san ina iyaye ba malami da jahili akwai a duniya da zalimi da adali akwai a duniya da mai kudi da tallaka duk a duniya da masu laifi da masu gyara waɗansu a duniya za ka sha kallo a duniya akwai gwagwarmaya sannan kuma akwai bama a duniya wasu ba su da gurin kwana a duniya wasu kuma ba su shan rana a duniya wasu kuma ga su na fama da yanayi ne ke sanya zuciya kuna waɗansu babu na ce ko dare zuwa rana waɗansu sun wuce ma dukkanin tunanina a duniya a duniya ne a duniya wani bai san ina iyaye ba malami da jahili akwai a duniya da zalimi da adali akwai a duniya da mai kudi da tallaka duk a duniya da masu laifi da masu gyara waɗansu babu lafiya da